الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تودك لن تفرع من رمضان الصبر خطوب رمضان فطور أربعين أربعين وخمسين هجرة كما أحسن بك يوم رمضان أشهر بيدي ga watan fabrairu ko watan biyu dubu biyu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا ومعنا فاتن الخير الخير ورحمة الله يانا وتمنى السيل حقيقة sahur abu ne mun sha faɗa ne matuƙar daraja da mai azumi ya fi sahur ta sahawa a cikin cikin sahuri barka a wata maka ku ke yin sahur domin cikin sahur akwai albarka yaushe ne ne Allah ya ce wa kulu wasu rabu hatta ya tabayyana lakum min khaytul abyadu min khaytul munfadir kuma ku ci ku sha har farin zare ya bayyana ne daga bakin da yankin a ya lafiya maka lokacin da za a ci gaba da cin sauran har a kaya lokacin da aka sakan kanki aka yi kai ne ke fara alfidiri ne ne a wata alfidiri ne ba yi ya kasance tsada yi kamar da ya lararin yawa wannan masu kiran sallah ne koyi sanin wannan halitta ne shi ko alfijir na jahil za ga shi ya zama mai sassa da rayuwa to shi ne Allah kai yin da ku ci ku har tsarin dare ya bayar da zama da to kama ne ba kowa ba ne kan wannan mun suna ba da shawara a daina cin abinci kamar minti sha biyar kafin alfijir ya fito. Dole a zuwa cikin bantara ne. saboda idan ka sake kana ci kai ba su da kai ba su da amma wanda ke cin abinci na tsoro shi ya san lokaci ne ya san da fuski kan ta ake kana sallah na ƙarshe dole da shi amma a kullum bayan kafin ainihin kira al'umma ya ka ce bayan ƙara sallah ne ba ne ba ana magana mutum ka fara ne kafin lokaci saboda a takaice a kiyaye na biyu ka sanya tsakanin cin alfijir ɗinka ko ke cin sahur kai zuwa alfijir a samu kamar karatun aya aya to ai hamsin ɗinnan nawan mai karatu ne wani yana da sauri wani kuma yana tafiya a hankali a halitta ne ko ba haka ba wani kuma tsaka wani ne za a ɗauka wani kuma tsakiya kuma ayar kamar wacce kamar za ta dayan tun bidan ila jalin musamman duk su go ta tana da tsayi ta ga kowace aya tsaye a ƙwa'ani ita kaɗai ta laƙuma shafi gaba irin wannan fikirin da lalata kamar wacce mu da hamata ta fi kowace aya kuma rashin tsaye ƙur'ani malam ka sami tsaka tsaki a makaratun da yake ba da sauri gurur ba in na za ka iya lissafi in baka gane wannan ba ka yi ƙoƙari saura minti sha biyar ka dakatar ko in ka jawo wuta minti goma kuma aya kai lissafi ana faɗa a alfijir kaza kuma a rediyo ana faɗa ina fata a wannan Allah ka kare mana azuminmu, Allah ka yi kiwon azumin Allah ka saka mai kuskure ruwa rana na faduwa. Sun ma'atin musu ya ma'ilan laili, haka Allah ke. Sannan ku cika azumi zuwa dare. Dare a nan rana da zaran ta faɗi. Min ƙulo ilfajir ila horo shamsi. cikin oba guda bakwai da sai da su kafin azumi ya tabbata don haka kai ka san a kano misali rana na faduwa karfe kaza tun da akwai lokaci yanzu ko sai ka kiyaye kai? abubuwa ya taimake ka ka gane ko kar ka yi amfani misali da lokacin bari ba da misali shan ruwan mai dubu dan san riga mu da wasu yan mintuna saboda suna gabas sosai muna riga kuma yan lagos don suna yamma har ka wuce ka je Ghana muna gaba da su da awa ɗaya kowace ƙasa da yake da idan ka je Malaysia suna gaba da mu da awa takwas America da Canada muna gaba da su da awa ɗaya kuma kowane da lokacin shi kai a inda kake a tsokin da kake sai ka kalli agogo mai yace in ma agogo da zarar rana ta faɗi ka tabbata ta faɗi sai ka sha ruwa ba sai ka jira kira sallah ba domin suna ita ce ma ka gaggauta shan ruwa sai dai in ka yi sauri ka sha daga baya kuma sai ga rana tau ta bayyana ba azumin ka yayi don ba da niyya kai ba ana magana wanda ya sha ya sani da dangar ne wani na sha azumi saboda na ga sun da rana ta faɗi rana ta bayyana kace astaghfirullah sai ta kama baki dan ba da niyya kai ba na'am

idan gwamnati ta fahimci kana yin haka za ka ɗauka a kan daidai kake kuwa a kan kuskure wale fi kai tsaye annabi ya ce wal ismu shi laifi ma haka fi nafsika abin da ke ma tsaye wakari da kuma ba ka so mutane su gani amma ba su wala magana laifi kai ka san ka'inci kai da aka gurza maka kan takardar offer an baka ne akan ka cancanta kana da kwarewa shi wanda ka ce maka aikin ko da yana da kwarewa amma ba kai bane ba kai bane kuma kaddara inda lokacin gurin aiki ɗinka ya yi za ka ce a ba shi gratuity ko a baka a shi baka da gaskiya kenan wannan yana buɗe ƙofar corruption kai aka baka aiki kai ka je ka nemo aiki kai aka ce an yadda da kai documentation duk da sunanka dan me za ka je fito wani lokaci aiki sai mu raba tsakanin mu kuma nan gaba rigima za ta kaure tsakanin ku tana iya kaurewa ya ce ah ba ni na fi shan wahala nawa za ka bani 50-50 ana ba ku dubu ɗari biyu ka ba shi dubu ɗari ɗauki haka sannan ya ga wahalar da ya sha Ya ce gaskiya dubu ɗari ta ne sai kuma ɗari da kai fa kana zaune ne kawai kaga rigima ta balle tsakanin kuma dalilin abun ba ku bi hanyar daidai ba ko dai ta ce da gwamnati aikin nan ba na yi gwamnati ki ba da dama ni ma wani aikin sannan a ƙa'idar civil service an yi damfi ya haka ba ya bai ba to ga ka ba daidai ba ka kiyaye mutuncin ka da imanin al'adar yau Allah ka taimake wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. sai Allah ya fasa mana menene hukuncin hukunci na idan na bar garin mu na tafi wani gari karatu dangane da sallar da zan dinga yi ta sauro ko na cika. Idan ka bar garin ku mahaifarka kaddara ka bar kano kai ya rasu kano. Daga tafi gaba, Eliguri kenan ko? Ko da masu kawar zai misali ka ne. Ko ka ta tafi Sokoto neman karatu. To menene hukuncin sallar ta a wurin? tafi nan sai mu kalli ka je da niyyar zama ne in ka tafi da niyyar zama ne dirshin ba kafar ta yi ka ci gaba da cika sallar ka idan ko ka tafi ne ka ga ya yanayin makarantar wani malamin da aka kawo da aka yi kwana ka ci gaba da kafar har ka bar garin ka Allah ta amfance wasu ma abota ilimi suna ganin in dai ka je gari idan misali ka je karatu a jami'ar mu sun suna ganin shekara hudu da za ka yi fardu ne ka ci gaba da kafa sai sai mutum idan ka je amawa idan ka je kaza kaza ka ci gaba da yin kasuwar har kamar gari amma wani magana tana da nauyi kwarai da in dai ka je da zimmar zama malam ka cika sallarsa amma sai ka kai yara don neman magani a gari kaza a kafa kaza za ka ci gaba da kafa har kamar gari domin abdullahi dan umar da ya je azerbaijan a rasha ya yi wata uku yana kafar da yanke ba ba sun ci wata shida duk suna da ya je taboka kasar ya dinga yi ba ga duk inda na je a duniyan nan kasar saboda ke an ga dawo amma idan ka ga al'ummar nan suna sallah cikin jami'i a ajiye kasar kalibin ma'a shi ke nan magana ta idan kuma suka baka dama wuce ka ja musalla kai kasarwarka shi ke ina fata an fahimta sannan akwai magana da na shayi game da kasaro ko da na yi a wani karatu na da kai don sai ka taho daga maiduguri za ka tafi ɗauka lagos ko ba kama sai ka zo masu ba sai ka zo muna sallah ta aza muna cikawa kai kuma kasar kake yi to idan ka bi musalla dole sai ka ce da farko kasuran ka ta faɗi to suna ce a kawai ka bari in an yi raka a biyu sai kai sallama ka ta haron ka kuskure na biyu suka ce abin da za ka yi ka bari in an samu raka a biyu sai ka shigo kaga sara daidai gaba ke ta uku suka ce abin da za ka yi in sai raka a biyu ka zauna kawai kai ta tahiya kai ta addu'a haka sun kare ta kaga ai hikimar kasar da aka baka ta rushe an ce ka tafi misali mafi alkhairi ka cika sallar ka an kuma su baka dama ka ja su sallah ka ce to ni matafi ne bayan raka a biyu ku cika sallar hanyoyi guda biyar ne duk guda hudun nan ba daidai ba ne guda biyu ne ko suka inganta kauce uku kurakurai ne biyu ne biyu suna ƙarin mai kansan da aka yi allah ta abin Allah ba'a Allah ya san magabata ne cewa malam idan mijinta ya masa mata ta yi family planning za ta yi. Family planning FP asalinsa ajanda ce ta irin su Mr. Robert Malthus. Robert Malthus masanin tattalin arzikin economist shi ne kirkiro abin da ake kira the Malthusian theory cewa wai ƙasa tana samar da abinci ɗin kaɗan ne kuma mutane suna ta haihuwa da yawa kusan da ake ta haihu ana ta zundumo ɗaya da yawa suna cinye abinci ba yawa abu wannan tunani ne na rashin hankali irin na kafin وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم Allah ke babu wata dabba mai mirginawa a ban kasa ta fati cin ta abin tabon da zan samu wannan magana wai teori, wani abu da suke kira geometric da kuma arithmetic wai ya kasa na samar da abinci ne in arithmetic arithmetic calculation ne arithmetic kamar ka ce hudu tara da hudu amma ana haihuwa in geometric progression shine ka ce kudu sau hudu da hudu a tara da hudu da hudu sau hudu wanne fiwa kudu sau biyar fiwa kudu sau hudu shashi da ne kudu tara da hudu ba takwas ka ga yarban ya biyu ko shi ne yake ta wai ƙasa na samar da abinci kawai kaɗan ne kamar solar cell wannan kira ce mara kyau wannan ku shi ne betin shi ne jigo na kai da iyali kuma wai ai za a wayi gari ƙasa ma ta kasa wato ɗaukar ɗan adam hmm? kai ka san ba gaskiya ba yanzu mutanen kano idan ka je falgore ka ci ta falgore daga nan za ka tafi kowar jigawa daga nan kano ka kama hanya ka tafi wajen ka tafi gaya ka je ka da zuka gaba da mun cikin su kuma kuma ka shiga nijar wai ban farmaki ke sai ka ɗauki najeriya ka sa a Allah na? kwanar da gaske saboda ainihin suna da faɗin ƙasa ne sosai da shirya ne har muka ci kyau na wurin kawai ajanda ce ta cewa an yi yawa a rage ajandar su bilget ne wani mai kudin da ke yada shari'a ban ƙasa Allah ta nuna man iya saboda family planning fatawar da malamai suka bayar fiye da shekara talatin haramun ne a yanzu suka ce na farko yi ma Allah mummunan da su na biyu wuce kai muka da rawa da inji ba haushi to amma mace ce kuma ku gane bambanci tsakanin wato tsara iyali da kuma ƙaya da iyali ai planning suna ne kawai suka bashi rasa kare da fatar rabo ne ai planning ne wani irin plan daga cikin planning sai suka haifar da kuma abin da suke kira dc birth control da suka yi ta haihuwa kun gane ko sai ka ga wanda yake ganin kan shi ya waye kace da mata shi wance inda mun yi aure duka duka a ya duka ko zama haka kuke ba da ya ba ke ba da haihuwa to idan kuka yadda aka juya mahaifarta daga 'ya'ya hudu aka daina haihuwa in Allah ya kashe su ba ba wani mai sauki Allah ya ko duk Allah ya kafa ya za'a yi don adam ya daima Allah shi shige ma amma idan aka sami abin da ake kira wato cs ba cs na haiwa da ake abin da ba cs na nufin child special a ba da rata haiwa wannan kuma da zinta da lafiyar mutum Allah ya sa mutum ce da yawan haiwa masha Allah to yawan haihuwar sai ke haifar masa da wasu nonai har ba ta iya sarki wajibi a wani nan ku za ka ta samu sauki ne ai ba bukatar ta mutu amma duk lokacin da mahaifa ta samu shekara da cif cif cif ta sake samun karsashin da mahaifa kuma fata an gane ko idan kuma bincike ya tabbatar matan nan ci gaba da haihuwar ta barazana ne da rayuwar ba za ka ta sai ko da raɗa a ciki binciken likitanci da na ya tabbatar da in aka bar ɗannan wallahi za ta mutu da ciki dalili ita ce domin aikan da ke ciki ba da ba da ita ita kuma ta ta rayuwar dahil ce ba za mu yi girgire da wanda yake ba da ba saboda muke da dahil bisa larwa haka bayanan yake waɗannan su ne abin da ya kamata mu ƙara su game da family planning kuma mu za ka mana mu da Allah ya ya mana kula da mu gaba ɗaya wal walidati yurdina auladahunna hawlayn kam liman asma radaa iyaye mata su shayar da yan shekaru dindi Kamar me ke so kika shayarwa sura ta da Allah mata masu family planning su kiyaye mazaje masu tilastawa wasu suna ne da kidan wuce Allah ya kan shi tsamlani ce shi ya ce shi wannan ya matsa wa masu shi ce ko dai ki ki planin ɗan cikin nan a kawar da shi ko su ke ta dinga shan fil kawai Ya ta iya tana son auren ku lokacin haihuwaye ta duk ƙwayoyin ta gafa hannun yaro ya malam bi ma atakum wa ruddat ilaykum da hmm. kayan ku Allah ta amai da mu ya Allah mutumin nan da ya ce ya rasulullah ne ina da baiwa ku yanga ina so in take amma ba na son haihu haihu ta haihu ne zai iya mata azulu ne azulu yana kwanciya da matan shi in zai fidda mani ya fidda jikinsa da jikin da mani a wani ne da ce yi idan Allah ya yi wa ba ka fata hana ke da wai ya rasulullah ta haihu ban gaya maka ba dan muna kama da karan baki da kan kan ba muna son mu zuba mu tauri ai wannan kyauta ce daga Allah amma kuma fa ba ma jin daɗi balma muna kyamar ka haifi ‘ya'ya ka turo su duniya wai su maka tarbiyya a saki yara suna ta barace barace wannan cin zalin ‘ya'ya ne a kiyaye wannan da wannan kafirin suke so kan mu da wanda so kan su ba abin da yake daidai a cikin yanzu yara ƙanana masu barani da akwai yaro za ka samu ɗan shekara goma yana ɗan goma saboda girman Allah na iyaye na iyaye irin yan baran nan akwai shekarun ba yaro ne je sabon gari yana bara da ramadan wani kafiri ya zuwa masa ruwan giya a kwano ya ce kai wa malamin ka ke gobe baki yana bai san giya ba gan su mana suna yawo ababen tausayi mana ƙanana kuna cin amanar ƴaƴa masu cewa ai yara sun fito karatun ƙur'ani ko ku tura ƴan kuma na karatun ƙur'ani ku tura ƴan ɗan sun zuciya ne ke wani wannan bayani na da ciwo maganar ce kan family plan har abin ya kai ga wannan gila ya ka tambaya ta gaba an fahimci da an farko na'am dukan muna roƙon addu'a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 إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. فهم جيدا فسر آية Ako har yau zuwa ga 'yan uwa masu albarka a ƙara sayan hannun jari a kamfanin ubangiji a wannan lokacin ba a ƙara kawo abinci shan ruwa a majalis sahaba wannan sako ne gado inda suke ji mata online a duk waɗanda kuka sani ku gaya musu na'am ƴan uwa suna kawowa shekaru da suka wuce to a ƙara ana buƙatar kawo abincin shan ruwa a wannan wuri saboda taimaka masu azumi Allah ce muke da Allah wannan kira da take da kowa waɗanda kuma kuka turo zai da kake duk juma'a kowa ya taho da ne abin taimakon shi Allah ya muku albarka su ga ya muku abin da aka samu jiya kasu kuma sun ce su ma da mu da muke kallo online ya za mu saka ainihin kamun ido wannan abin alkhairi ne ke matuƙar muhimmanci Allah ka yau ka aljihunmu in ka ba mu ka ba mu suna wannan zanko Allah in ka ba ka ba in ka ba mu zuciya ka ba mu zuciyar yi wasu an ba su ba a ba su ba wani yana son a ba shi don yana ba mu shi Allahu akbar Allah ta'ala ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum aya mai lamba mai san kenan da 94 ko ɗaya ne ne 194 kai Allah ya ce waɗanda kuke kiransu ba Allah ba ibadun amfani bayan mai irin ka gani fa Kuma zai bauta ma gunki to ai ma nan ba wa suna mutum mutumi ne aka sassaka wadda suwa ya musa ya uka wa nasara ai ga mutane ne Ha? Allah ya ce waɗanda kuke kiransu ibadun ne amfalukum irinku kaga wannan Allah ya nuna wa masu wasan dinki gajiyawa ba za je kana kira abin da yake halitta ne da ke bota wa iccen mangoro kaga ya ci baya ai da ke bota ma rago duk abin da mutum yi masa ba Allah ba wallahi ci baya ne gare shi saboda wannan abin da yake ibadun kansa bai ne irin sai Allah ta'ala ce fad'un okay je ku roƙe su ku roƙe su mu gani al yastajibu lakum in sun isa su kuma haka ba ka ba su kafai ilal ma li yabluga fa ma huwa bi balighi Allah ya ce masu kiran goma ka kamar masu da kogi kogi ba ruwa abin samun bai kikkiawan misali na Qur'ani ko wanda ya bauta ma gunki yi shirme ku roƙe su jibu lakum su amsa muku mana in kuntum sadiqin in ko masu gaskiya ne ba za su an samu kai wannan misali ya kai misali na fata an gane ko Na to alahum arjulun ka karanta sai Allah ke tambaya alahum arjulun shi suna da kafafu ne sun suwa gumaka daki daki alahum arjulun yamshuna biha gumakan suna da kafafu da suke tafi kai da kake bautan gunki kai kana da arziki kana da kafa kana takawa amma gunki ba kafa duk kai da shi ba wani sannan kuma ka dawo ga rawo ta bai an shi hankali ne ka ji qur'ani ko alahum mm. arzulun suna da kafafu da suna da da kafafu amsa fasu dai na biyu am lahum aydin shila da suna da hannaye da suke daga yanzu duk ba ku rike ƙuranin ku ba ku rike ko nan ba na haka kana da kafa kana da hannu biyu kenan ko Allah kuma ce am lahum a'yunun yubsiruna suna da idanu da suke kallo da shi in daga ido tsagawa aka yi kawai amma shirme ne huhun ma'ahu tambaya guda uku am lahum azanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa da suke ji la ilaha illallah in boye nawa arzulun aidin ayyunun azan waɗannan karikici guda uku a rayuwa jigon rayuwa ne ba kama sai gurguntaka ba kyauta ba akanta Allahu akbar idan babu kunne fa waɗannan ni'imomi ne cikin Allah masu yawa wanda babu gunki da ke da su sannan kuma ku je suna roƙon su shi ne Allah ta'ala ce kulli du'u shura'a ko shuraka aku da ya musu ku kira gumakan nan ku kira su mana amma ke duni sannan ku yi min makirci in ku yi a sunan Allah ne ke ce sun duni, ku yi makirci wala tun zai liron karama ku kaba daga mai لا إله إلا الله إن ولي الله منذ شاف الكرشي الأعراب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الله أكبر قدوبة إن الناصبة والمؤكدة هذا دنجي قدانوات na ɗaliban na hau innawa wa akwa ƙarni inna anna anna ka anna ka anna lakin la'alla lakin lakin su ne a cikin arabic grammar inna in ta zo in ne duk inda ka ga inna a ƙorani ko ina a arabiya tana da suna fasaha ba ka taɓa da an ce inna Allahu ba in ne kana jin ba ne ke cewa inna ne ba da mu haka take duk inda inna ta zo idan ina ce inna Muhammadu yayi sai ka ce inna Muhammada inna alkitabu inna alkitabu duk inda inna suna fita to ba ita kadai take aikin ba suna da masu taya ta su ne anna إن الله وأن الله لكن الله ليس محمدا وشين إن وأهوات إن أنك أن لأن ليس ليس أنا كده أقول نواسخ المبتدا نواسخ المبتدا إذا أصل المبتدا مرفوع من الضمة والخبر مرفوع أما إذا إن تشجع ثلاثة ما تشيني معناه نواسخ المبتدا kada abu ne mai sauki a jami'a arabic department kila su rubuta na wasu ka ci nan ne ka ɗauka wani abu ne mai zuwa su ne ake sannan kuma kana ita kuma ta kan zo kishiyar ilimi wa kana Allah wa kana ta inda kana ta zo opposite inna inna Allah kana Allah ita kuma kana a ciki kana zaidun kana muhammadun kana kitabu sabanin inna ita kuma tana da dangi ita kana guda nawa ya jama'a ba karanta arabiya ne kana fara zalla amsa abha wa hasaba dangi bata guda shida na'am ma zala ma zala ma dole ne misali Qur'ani balarabe ne bilisanin arabiyyin mubin daga koyon larabci gwari-gwari ya zama dole in dai ba turin zai kaka ba mana muke iya turanci, to larabci ba ita ce aulu ma ya ji Allah ka yi tsire ba to na fara saboda farkon shafin ta fara da inna inna waliyyi Allah Allah ba. ni fa majibincin al'amari na shine Allah shine Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at musawo? الذين كفروا لا مولى لهم باس ده مولى مولى شيني mai jikintar lamarinka Allah yana jikintar mu da ni'imomi ba su da iyaka ni'imar ido ni'imar kafa ni'imar tunani ni'imar kwakwalwa ni'imar ci ni'imar sha ni'imar ruwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar Allahu rahim auri guda biyu da cikin Ibrahim da kuma in kuka ce za ku yi lissafin ni'imar ubangiji Allah ba za ku iya ko farce da za ka so sa fata ka ji daɗi ni'ima ce wani dungun hannu ne ba zai iya ba Allah ya Allah yanzu idan ana tsananin zafi kana azumi ta fi ji makogwaron kamar ya fashe kana shan ruwa mai sanyi sai ka ji ni'ima ni'ima shi ruwan daban sanyin shi kuma daban ya Allah nema Allah ya yi azurta ka da matar aure ta haifa maka ‘ya'ya ta ji kai ne take da wannan kyauta ɗin wani ya ne ya wani sabu akwai su an yi aure shekara goma ko ɓari ba ka bai ko na ko da su da ka ba za ku iya lissafin ni'imar Allah ba ka ji kwaran ne kai kawo a tafiya a mota kai ne kai kawo kullum Allah ya ba ka kariya sai wa kai wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha wani dai ne Allah ya maka wannan alkhairi sannan ka mutunce mu kaga mutum ya keta teku a jirgin ruwa kuma Allah ya riƙe mai tafiyar kuma a jirgin ruwa kuma su yi dantin su shakiya kai dan adam Allah ya riƙe su kuma su sauka lafiya mutum ya hau samaniya ya keta azofa ga lahira kusa amma sai ga yana shan giya a sama Allah shi ke da iska ba pilot ba ne sai Allah ce ku sauka lafiya babu kuma ku yi tsaya ku ce mun duba Allah ce na yafe mu astaghfirullah astaghfirullah hmm? to haka Allah shine majibincin al'amari to kaga wannan ayat farkon da tana tsarara maka wata matsala ne inna waliyallahu kai kenan الذي ألم نزل الكتاب يستوكر ترفت يستوكر يستوكر ما شاف هذا أنزل يا سوكر أما نزل يا تستوكر دليل السنة شوى إن زيادة المعنى تستوجب زيادة لا زيادة المبنى زيادة المعنى كلمومي ستكارو معناك الكارو ko mm. ya keta rigar ya kiketa rigar to kaga a hausa ya keta shi ba yawa ila so ɗin amma kiketa fa to shi ne ka kiketa kalmar ta ta ketawa yawa to shi ne inna ziyadatan mabna tastanzimu ziyaratal ma'ana arabtum ah. Allah shi ne wanda ya sassaukar Qur'ani Allah ya saukar da shi inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin akin dukha cewa inna anzalnahu mu muka saukar da ƙur'ani. tashi ɗaya aka kawo ƙur'ani a cikin wani gida ana cin shi baitul ilm daga nan aka ci gaba da saukar da shi a hankali a hankali shekara ashirin da wani kaunar zalar ke fuska ɗaukowar farko an ɗauko shi daga lawan mafos zuwa saman duniya to ga littafin za a saukar muhammad a hankali a hankali har saukowa ta biyu a hankali a hankali abu ya faru a sauko da aya shine nazala kenan ya saukar ban gane ko kuna gane amma an zala a dunkule sauran littattafai su an zala Allah ke ce wa an zala tawata wal inji su ba cewa nazala amma qur'ani ana saukar da shi ne in piecemeal a hankali a shine min na wannan muhimmi ne saboda za ga waɗanda ake kira kafirai mustashirikun sai su kalubalanci musulmi to ko nuri qur'ani ya ce ya saukar ya kuma ce nazala wane ne ba ka da wannan bayani sai ka ji ai tursta ka da abin da zaka arabtu Allah shine wanda nazzala alkitab ya sassaukar da alkitab qur'ani ce sunan shi Al-Kitab, sunan shi alfurqan sunan shi at-tanzil sunan shi an-nur sunaye da yawa arabtum nam huwa yatawalla salihin shine wanda yake jidintar bayan nagartattu wannan wa huwa alkitab ake nufi ko Allah ake nufi Allah ne ba Shi ne mai jibintar bayi salihai waye ba Allah mana shi ne ke jibintar ka kana tafiya cikin duhun dare wake kare Na ka shiga teku kana wake kare to Allah ne ya tawalla salihin Allahumma tawallana amin idan Allah ya jibince ka ai kawo da ko ci gaba والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تدعون من دونه الآية waɗannan da kuke kiransu min dunihi ba Allah ba har yanzu zai magana shi yasa al'araf daga cikin manya-manyan darussansa tabbatar da matsalar tauhidi cewa kawai abu ne no go area ba magana sassauta game da tauhidi shi yasa waɗanda ke yawo ka ji an ce wani wane ne ya fito ko shi faila ne gaba ya bar gashi cikus-kus yana fitar da mutane suna ta iskanci a gari Allah abin da ya kamata ka faɗa ke iskanci mana a gari ga ce Allah ne kuma yana haka misali suna halakar da muna sun halaka suna halakarwa daɗinta ana karatu ana ilimi wanda za ku ji tasewawa eh Allah ya shi mu da sharri amin Allah ka da kuke kira ba Allah ba la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun duba ba su da ikon taimaka ma kansu Hmm? ba za su iya taimaka muku ba amma wannan ba wala an fi son su ma kansu karanta ba za su iya taimaka ba to wanda yake ba zai taimaka ma kanshi ba ballan suna taimaka wani shi cancanta abauta masa da bai cancanta ba aya ta gaba وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا إن ذاك كرا كافرا مكة لدى كافرا ما دونيا ما سوالي كرا الناس وكرا سوزوا بشرية لا يسمعوا هذا في الجبا لماذا هذا لا يسمعون ما أي شرط يعني. إن حرف الشرط يسمعوا جواب الشرط دل على الشرطية حذف النون ما كبه يسمعون كلا فعل الخمسة عرفتم إلا ذاك الكراس ذو بشرية لا يسمعوا هل ذاك الدواعي وتراهم ذاك كي جمس سوكا فرنا ينظرون إليك سنة كلنك دقولولا إدانا كلوني شوي وهم لا يبصر أما بصر كلو دبن بصيرا دبن kun gane kuwa Nam. idan basira ta kau gani ido ba shi da amfani abu ne mai sauƙi gashi shi, mutum kamar yana ganin ka na kake cewa ne basira ke ta wuce amma shi yana ganin ka mutum yana ji yana gani gashi da kafa yana fata ce ya gani amma sai faɗa rani ba yana gani ba basira ce ta wuce zuciya tana wani wuri ashe zuciya in ta maka gani ido da ya fa'ida hmm. to shi ne za ga suna kallon ka kamar suna ganin ba su da basira shi yasa ko wajen karatu ne An ce ku tara hankali wuri guda ko kuwa domin idan ka je neman qur'ani hadisi sai dai kawai kana kallon malam amma zuciya tana nesa ai ba za ka gane ba zai yi ba sai ka tara abu biyu shi muke kira al-hudur zihni wal hudur al-badani da gangar jiki kana wurin da kwakwalwa kana wurin akwai wani zan sha gaya ma ɗalibai a jami'o'i da mafi cewa idan kuna son ilimi dole sai kun tara mafkari kun sani ko mafkari hmm. m o p c a r i m motivation dai kana son ka ci jarabawa ka iya karatu to kana buƙatar m motivation ka ji an zaburar da kai motivation kenan ko kai zuwa tafsirin nan ai ana ne zaburar da kai abokin ki zo mu tafi kaga kana bukatar zaburarwa shine M ko organization karatu baya samun galaba sai an yi shi cikin tsari shine organization ajin farko na biyu na uku ba za ka ɗauki yaro ka fashi a aji bakwai ba ma yaro na organization suna jina shine MO sai P participation shine musharaka duk karatu na bukatar sai ka zo an yi da sai da zai yiwu a jami'a ka ce kai kaɗai za a yi maka lacca ba A sai ka haɗu da sauran a tsoro ku sa ka amfana da kurewar wani kai ma amfana da naka ne participation mop c cooperation Shi ne malami ya baka haɗin kai ya zo sai ma ka ba shi haɗin kai kuma yana ta magana ba ka saurare shi ba zai ma mai magana ne cooperation a attention to an zo wurin kenan attention shi ne tarkib kamar yi da hankalinka kan abin da ake faɗa tarkizin iri ne akwai a attarkizul badani da attarkizul azzikini mental da kuma ainihin physical wato attention idan kana zaune physically da gangaji kana masallacin kai dai kana kallo ne amma tunanin kana farawa tunanin kana ainihin goron lube ai ba za ka fahimci karatu idan kare ka ciki Allah ne ya kai gashi kuma kana nan fa saboda ba ka da mental attention ba ka da wato tarkizul al'akali harajina hmm. yankin mafkari a eh, sai r readiness ɗalibi ba zai iya karatu ba idan shekarun da su yi ba ba za ka ɗauki yaro ɗan wata ba ka kashe kasashe shi a lauran hamdan a jami'ar bayero ba a shekaru ai bai kai mutu sai i intention ita ce mother of invention kamar da suke faɗi waɗannan muna su. rikitar da ke sa karatu ya zaune. A ga daga suke an ambaci mai tsofar cizi da mai dankali sai ga mutum gashi yana kallo kuma ba ya tare da kai shine Allah ce to haka haka kafiran nan suke ana kiran su wahum wa tarahum yanzuruna ilayka gayan hmm. suna kallon ka amma hum la ba su da Allah ta ba mu amin shi gaba خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو الله أكبر أنكم أنا أقول ما أنت لي سلمني وتمنهج المؤامرة المتانية خذ العفو كذلك عفو da yafiya أي والله ما أبن da yafiya كي tsara ma سي sai daga daraja kace je kana shi maka suna kistan nan na sha gaya muku zamanin sai na umar an ci mun tsawo muke an sha faɗi wani mutum ya shigo gari ya aka yi aka yi sai kisan kai shi kenan allah nafsa dole a kashe shi aka ce sama hukuncin kisawa ka ita ta sarki musulmi da allah ina neman alfarma ɗaya kyale ne in je gida kauye in sallame su cewa mutuwa ta tazo wallahi mutum sai ka ce a ah, to alƙali ka tafi wane ne zai tsaya maka lamun ba shi ne ke cewa shawaci a yau ba ko a yi ne yanzu sakin mutum a kotu ba sai ya ba da mai suke cewa ne ba bele ba da garanto da bele ne ba mancin garanto da bele wanda zai tsaya maka kuma sai ga sun sa sharuɗa ma zafin gaske kawo ka misalin haka ne kuma sai mutumin ya ce san waye ce abubuwan ya ce zan tsaya musu ya mai abubuwan ya ce wala ya tsaya musu in bai zo ba za a kashe kai to wala na yadda ƙara imani hajji mutanen manzan Allah da fari kasan sunan shi jundubu bin jirada daga jika ji sunan maza saboda haka mutumin nan aka yadda ya tafi ya sallame dangi wani ba sai gudu ba an ba shi kwana uku ne kwana uku ta yi daidai lokacin da za a je a kashe shi Zai ya fara kai bai dawo ba a tsaye tukun mana wato ya dan makara ne haka ce zo abu da ce bismillah a tafiya da shi wallahi ma ya ce yalla An yi yin ɗauka ana shiri sai ma na aka ga samaniya ta tullike da kora ga mutum ya zo da gudu a ɗauki ya dawo ya ce tawakkafu ha ana za raja'atu ku tsaya ku kyale shi dan na dawo kai malam sai wato jiki ya koma ya la'asa kace wallahi kun ji kun ji jinkiri na kama kuma ka fata na faruwa kamar kai ne ka ce mu yi da kai za mu haɗu ƙarfe hudu a haɓa wajen tasiri ka baro gida da zo maka wasu hudu da rai ka san abin da rike shi a hanyar ko ba ya faruwa ne to da wannan da haka ta faru sai na umar ya ce wai kai me yasa ka dawo kafin za a kashe ka ce wallahi na dawo ne don kar a ce alkawari yana karewa tsakanin musulmi dalili ne abu zarrin me yasa kai girgirar da sai ce don kar a ce mutunci ya kare tsakanin musulmi jin haka sai dangin mamacin suka ce wallahi mun yafi mun yafi dan ne ke da jin to mun yafi yadda suka ce don kar a ce akwa ta shi ne hudun afu Allah ka ba mu irin wannan shi ne saboda Allah matarka ba ta taɓa yin kuskure a girki ba sai sau ɗaya sai ka fara musu masu ba ke kuma mijinki bai taɓa ƙafa a gwiwa wajen kawo ce ba ne sai rana ɗaya take take yaji ina ma'anar afuwa ɗin to Allah ka ba mu khudhil afwa ka ka'idar yin afwa wa amur bil urfi ka dinga umarni da abu mai kyau a da mutane ka je a yi sallah yara samari ku daina fitowa daga wajen kwallo ana sallar magari ba lokaci. kwallo an kawo don halaka ku musamman yan ramadan ko an yi magana kai yanzu kai kamara raba kofi da ramadan lokacin mutuncin addini ne kof din nan wasa ne ramadan watan albarka ne kama yadda ka haɗa su wani irin kallo allah zai mutu kama tsaya a wurin duku kama shaidan ya ta tsara kwakwalan da yawa suna yi sun sama kana yi kada ba lafiya suna yi ba allah shirya da su amma bayan allah na kirki za su manci eh lalle tsakaci ne yawan shi ne sakon ai annabawa sun yi wa'azi sun kyale ai lalatattu ai Allah ya sa karka zama cikin lalatattu ina fata an gane ko Allah ta'ala ce khudil afwa wa amur bil urfi sannan kuma wa a'rid anil jahilin ka kauda kai gabarin jahilai wawaye Allah karka samu da cikin za mu iya sauke ta yau bismillah وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم آية ميلان بار دليل ديدي سنة أو نصورة ربي وإما ينزغنك yana shaitan nazo nazo wato shine zungura zuwa ga sako in yi zo gare ta daga shaitan domin shaitan yakan yi inna shaitana yanzahu bainahum shaitan kan haifar da wato tunzuri tsakanin Allah ta'ala ya ce ko da ka samu wani tunzuri an gane ko tura ka zuwa ga aiki na sako to ga abin da za ka yi fasta izinla hmm. ka sha'ubu billahi min shaitan kan tsare shi da ai Allah ne ya yi shi ya san sharrin shi kuma shi ne maganin shi da yace innahu yarakum huwa qabiluhu min hasratuhu hmm. Shidan yana ganin ku shi da jama'a inda ba kwa ganin shi sai malam ce to Allah da kake ganin shi kai muka riƙa kai mana maganin sharrin da ba ma hmm. cikin magana ta kai arafun hmm. to da idan aka samu wato zungura zuwa ga sako daga shedan kan yi tsarin ubangiji kamar hu shi Allah fa سميع مجيد عليم مثلين نعم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون إن الذين اتقوا waɗannan da suka ji tsoron Allah Allah ka ya mu cikin su ga yanayin su idza masahum qa'ifun min ash-shaytani tafakkaru Allahu akbar masu takawa idan shaytan ya gege su idan wani yanke na makircin shaytan ya kawo hari a kansu kamar yaya shaytan sai ka ga ya zumburin su kalli wance je ka neme ta amince ta wani kuɗi a aji je ka ɗauka fa'idin da shi eh, wani kai rigima da suka ce ko ne ko kai fa'idin shi rigigimin da ake samu tsakanin in ba faɗar da ba fa'ifin mina shaitan duk su ne sai zo ya shafe ka da mugun abu in ba haka ba ai asali zuciya an yi ta mai lafiya ƙasar ta ce ke zuwa arasum masu takawa innal na taƙau waɗanda suka ji tsoron Allah idan matsahun ba'ifun idan wani gegi wata jama'a ta yankin shirin shedanin suka tafi su ta zakaru sai su wa'azu sai ko Allah ya hana su sai Allah ya ce wal kazimin al-ghaiba ko hada ta zakaru wal afin annas ta zakaru ke wannan qur'ani na koya mana halaye na gari ne gane ko fa idahum mubsirun sai ka zama sun fita salim alim sai basira ta zo musu shi ya samu galaba a kai idan ku kawo dokin son zuciya sai ka zo kuma kana dama wai mun tsaba ya kaza kuma abu ya riga ya wuce Allah ka ba mu irin wannan amin aya ta gaba wa ikhwanuhum alhali yan uwansu masu shedanci ya muddunahum suna angiza su suna ba su miƙewar sharri ne kadda sharri gare su fil ghayb karama ka ta ba an kai maka haka kalli matsayinka ya mudduna. Akwai kai yan zugi ba to mm. ne wa ikhwanuhum yamduna yanzu yanda kake a kyale kai kuma sai ka ji wallahi ba haka ne za a yi bala'i mm. to wannan su ne wa ikhwanuhum yamduna fil khair yan uwan suna an giza su sai zuma ka ingiza ne kan turuwa sai ka nene su karafa ko ba ya faruwa ne jama'a to za ka mai da hankali mutane ka yi mu'amala da su daidai wani in ya zama wasu sha'a karama ka sallah ba zara ba ka gama da shi da wa ikhwanuhum yamuddunahum fil khayr an uwansu kan ɗora su kan miƙar da su fil khayr kun wuce iyaka da zalunci amma la yuqsirun ba ka kuma kasa a gwiwa kai kaza kai kaza suka kalli ko da rayuwa ta siyasar rayuwa sai ka Allah gyara siyasar mu Allah bai ya kamata ka kaza ba akwai masu wannan yamuddunahum cikin masu mulki cikin 'yan siyasa cikin 'yan majalisa kai ke da kaza ki abin da kake so kuma sai ka hau dokin son zuciya kuskure wani yana gaba da kai kai gaba da shi na ya kama da imani kai yi kokari ka ɗora tunanin ka bisa manhajin qur'ani da sunna da rayuwar magana hmm. Ina abu ne mai wahala وما illa إلا الذين Kuma وما يلقاها illa ذو حظ عظيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر الحق من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها Allah ya rasul Allah a lokacin da baka zo musu da wata aya irin sandar annabi Musa irin annabi Isa wa ubri ul akmaha wal zo musu da aya irin ta me yasa ba za ka ƙirƙiro ba laulaji tabaita kuma ka zo da irin ta tabaita a ikhtara ka kawo mana kul to ga ya musu innama tabi'u man hailai ni ina jin abin da ake mu hailai ai ba son zuciya da zan kawo dan da in Allah zai kawo zai kawo ta hannuna kuma ba abin kuke so za a yi attabi'u man hailai daga ubangiji na hada basairu min rabbikum abinda nake gaya muku nan basairu bayanai ne daki daki da ke ganar da hanya kuma daga ubangiji ko hudan kuma shirya ne rahama rahama ne ya kawai yau da mutane masu imani sun shiga a yawon je ƙarshe wa alaikum ya salam zara ayani mu tsaya ko sun shiga ƙarasa to ai sun ke ɗauka ai ta shi kenan insha Allah subhanallah zan tashi ma a gabar kwaida ku da alƙur'an eh, da lokacin karatun ƙur'ani sai mu samu lokaci mu ƙara yin bayani daki daki idan Allah zan ƙara ambata haƙoƙin ƙur'ani guda goma sha shida kuma ɗauko alƙalamin kurwata ƙur'ani yana bin kowa ba shi guda goma sha shida zan faɗe su gobe da idan Allah amma insha Allah amfanin karatu ka rubuta fam yawanci ba ku da alƙalamin rubutu to na waya malam waya wani lokaci tana abin da misali ai dogaron mu da waya wani lokaci waya tana da kanjamo ko akwai virus zai iya cinyewa in ka kamar ka kai sai da waya sai da tafi. amma abin da ka rubuta ma ku ci ba karba ku saba da wato kalta na rubuta ilimi ina za ka je gun malamai da suke karantarwa a masallacin annabi a saurin magana malamai ta da ɗalibai suna rubuta chapman kana faɗa suna rubuta to me yasa mu muka saba da kawai sai dai mu zo mu ku saba da rubutu inda bukhari bai samu samu sayin bukhari ba maliku da samu ba maliku sai mu saba da rubutu Allah ya samu dace shikenan Allah ya tsara mana albarka Allah ya taimake mu akwai sanarwa ko ko bismillah wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam